a gida ko a daji ko a abuja ko a bauchi ko a kan ko ina ma a constitution eh number na 39 39 freedom of speech freedom of expression da jahilai ne ba su san duniya so san ma constitution din ba sai suna so suna so su dauko mulkin mulkin na can yadda baka saka shugaba ba suna so su kawo Najeriya ko ba ka suka yi ba ne shugaban da aka zaɓe shi a ƙarƙashin demokuraɗiyya ba tsari na musulunci ba kuma demokuraɗiyyar ta ba da dama a faɗi albarkacin baki shine yau kake ce wai wani wai in ya masa da siya? ko ya faɗi albarkacin baki sai ka ce wai wai shi ɗan tawaye ne shi khariji ne don Allah in ba mahaukaci ba wawa wa zai faɗi wannan wa zai faɗi wannan kai a irin jahilcinsu a irin jahilci irin nasu yanzu wace fati ne take mulki apc ko ice apc ne waye shugabanta buhari to a jahilci irin nasu yanzu a tiku ko kwankwasu, ba su isa su kalabanci buhari ba in sun yaka su ma kawarici ne <laughs> allah haka ne yanzu a tiku bai isa kalabanci buhari ba ah, to ai buhari shugaba ne in yi haka ya yi tawaye kenan yanzu kwankwaso in ya zo kalibanci buhari ya zama dan tawaye a wurin waɗannan jahilan fa suka keta duk wata ka'ida ta demokuraɗiyya ɗin suka keta ta kai su a wurinsu da shugaba dai zo yi zina yanzu a tv zina kowa yana gani to in kai masa inkari kai kariji ne kai inkari bai halatta ka masa inkari ba kai dan tawaye ne yanzu dan Allah wannan shegiyar aƙida da ta gina akan jahilci gina son zuciya wa dai je shige ta yanzu za ku shige ta wala sai sa ni dubbauci har yanzu ban san me wani aqidar ba ko mutum daya mu Allah ya taimake mu babu ita sai dai labarin ta muke ji a Kano Sokoto Kaduna can amma mu nan Bauchi babu ita wallahi talan da zaka yanka ni ban sani ba ko cikin malamai ko almajiri da yake da irin aqida ta wani ƴan madakhila da 'yan salafiyan ƙarya sun zo suna raba kan al'ummar musulmi su badda a wannan su badda a wannan su badda a wannan su zagi wannan su zagi wannan ci mutuncin abin da suke ta yi kenan Allah ya raba mu da sharrin su Allah ya mayar musu da sharrin su a kansu Allah ka gaggauta kama su Allah muna addu'a ka gaggauta kama su yawa mu musu amma addu'a shari'a ba bata taso dan musu zabi shari'an ba don ba sharri kaman ka zo ka raba kan al'ummar musulmi ko ba akwai sharrin da ya kai haka babu babu malam jafar a wurin su dan bid'a ne albani dan bid'a ne wane ne dan bid'a ne nima dan bid'a ne nima khawarij ne nima waye nima abin da suke tai kenan sun hada kai da yan bid'a sun shigo da sunan sunna da sunan salafiya suna raba kan al'umma to haka nan su yanzu duk jam'iyyun adawa din nan opposition abin da duk yan tawaye ne da su da magoya bayan su khawarij ne ya halatta a yaƙe su in ma kisa ma a ah, to ai shi hukuncin hukuncin kisa ne yanzu duk mu dinnan hukuncin mu kisa ne ko ba ka ne a wurin su haka ne kuma a can suka samu wata irin su Sudan irin su annan suka ji suka dauko wannan ra'ayin a can Sudan can suka ji suka dauko wannan ra'ayin sun dauko ra'ayin da mulki na mulukiya shi ba gina shi kan Qur'ani da hadisi ba kuma shi ma ba gina shi ma kan demokradiyyan ba ba gina shi kan Qur'ani da hadisi ba ba kuma gina shi kan menene ba demokradiya a wannan lokacin suke so wai kada ka bude baki ka kalubalanci wanda yake da mulki sai yasa nace muku yanzu a wurin su Atiku in ya kalubalanci Buhari to Atiku dan tawaye ne Tinubu yanzu da ba da kalubalanci Buhari ya yi masa inkari to dan tawaye ne a fili ba a fili yawwa shiga rediyo ko talabijin ko jarida to tawaye ne haka tawaye ne Kasan dai ba su isa ce mu ne kawai yan tawayen babban da waɗannan ai ba su isa ba ai ko mai hankali dai gane su muna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya idan ma idan mai karanta rayuwar zama dan tawaye ai min babu aulawa da mai karanta rayuwar zama shine babban dan tawaye ko ba gaba ne saraka nan da mu da su atiku su tunibu su kwankwaso da kowa da kowa ma mu a wurin su mu yan tawaye ne khawarij ne mu duk khawarij ne amma da jahilcin su sun ma kasa sanin ƙasar da suke rayuwa a cikinta sun rasa kasa fahimtar tsarin da ake tafiya a ƙasar nan ƙasar nan ba tsari ne musulunci ba ba tsari ne Qur'ani da hadisi ba shugaban ma ba ƙarƙashin Qur'ani da hadisi aka, aka zaɓe shi ba a ƙarƙashin demokradiyya ne demokradiyya kuma ta baka daman ka faɗa albarkacin ka yau ga wani shashi shashi yana cikar ka faɗa in ka faɗa ya fito ya zage ka in ka faɗa ya fito ya zage ka in ka faɗa ya fito ya zage ka Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Wala addu'a da muke gani ku yi ta addu'a insha Allah ba da dai ba Allah dai mana maganin su aiwa domin irin waɗannan ba sa ba sa abin nan ba sa karko ba sa karko duk mai raba kan al'umma musulmi wala ba inda zai je shi wala ba inda zai je ba sa karko da ka gani yawa barna ne suka shigo da ita barna ne yawa barna ce yawa wani lokaci sukan taba yan bid'a idan suka taba yan bid'a sai ka rudu ka ce ahlus sunna ne akwai wani doubt yana bangkok thailand ya hau kan shafi na group na isha ABM sai ahe ya jiyo ya gano bidiyon wannan mahaukacin ka gane wata mukabala suka yi da wani dan bid'a sai dauka cewa wai ahlus sunna ne to daga baya da ya ji shi kuma yana zagin malaman sunna yace sai zo sai audio tura a shabem yace wallahi ya fara sauraron sa bai iya karisa sauraron sa yace kwata kwata na na minti uku na da kawai sai na rufe yace na minti uku sai yace bai iya kara jin abin da yake yi ba na cin mutuncin malaman suna ce sai ya rufe to sai zo kan shafin yana cewa yanzu wani nan haka yake ahe shi bai san shi ba sai wani mutumin wani wani wani da ke Egypt ɗalibi ne sai ya masa audio shi ma ya turo ya ce ah baka san yan madakhila ba ai da ka san su ba ma za ka yi su a wannan shafi namu ba da ka san su da ka san su, da ma baka kawo su a wannan shafin ba don Allah don Allah ka daina su a wannan shafi namu to sai zo yi deleting ya ba da hakuri ya ce wallahi shi bai taɓa sa ba sai sai wancan mukabala da kuma ne ce wallahi na bire da ya saurari shi yadda yake tabka ashar cin mutunci wa malamin sunna ya ce wallahi lokacin abin ya bashi mamaki ya bashi mamaki sai yasa yake faɗakar da mutane za ka ce masa a wannan mutane sun fahimce shi in kana son ka fahimce shi akwai abokinsa kabiru mutumin kano sun yi tafiya da shi daga har zuwa sudan da aka je da yake biya da yake cewa mahaukaci ne tubura kuma mahaukacin ma hauka ma ya yi gada wajen babansa babansa ma yana da tabuwa ku samu kabiru ku samu kabiru ya fada yawwa a'a a'a a'a Ah, ya mutu da haukarsa yawa ah, mutu da haukarsa ah, jarrabawa ne wani addini yake samu sai ka ga mahaukaci ya jayi karatun larabci sai zo kuma shiga cikin musulunci ya dinga barna jarrabawa ce Waje ba da kuma libadin? fitina a tasbirin Allah ce mun sanya sashi ga zama fitina jarraba muka samu amma an ba don jarraba ba wallahi mahaukaci bai cancance karantar ba to abu ne ko da mahaukaci zai je eh, eh, je makaranta yana karanta arabiya za ka hana shi ne ba za ka hana shi to jarabar da muka samu amma dai imamu malik ya ce ba a karɓar ilimi wajen mutane hudu da mahaukaci da wawa da ɗan bidi'a da mai son zuciya ba a ɗaukar ilimi a wurinsu ba a ɗauka duk wanda ka auna shi kaga yana da hauka to ko da yana da ilimi ba a ɗaukar ilimi a wurinsa da wanda yake ƙarya a karantarwansa ko a ko a maganarsa alladhi yakzibu fi hadithin nas wanda yake ƙarya yana zance da mutane ba daukan ilimi a wurinsa wasafi da da wawa mahaukaci ba daukan ilimi a wurinsa to mutane nawa ne waɗanda wawaye ne mahaukata ne sun je sun yi ilimin arabiya sun zo suna ta gwara kan mutane da sunan kuma abu ne da sunan abu ne so gaskiyar magana constitution din Najeriya ya bai ma duk ɗan Najeriya daman ya faɗi albarkacin bakinsa ko akan gwamnansa ko akan shugaba kan koma waye wanda yake da wani mukami na siyasa kana daman ka faɗi albarkacin bakinsa ba tare da amma da cin mutunci ba ba tare da menene ba cin mutunci kana da dama to wannan daman ne su yanzu waɗannan kuma wai da sunan addini suke su haramta wa mutane ah, to ai kafin ku haramta kwaranta ku haramta tukunna ba ai ku haramta ta ba sai ku haramta demokuraɗiyyar ku ce haramun ce ba a yin ta tunda ita ta halatta yin magana faɗan albarkacin baki to an kuwa kau da ita to kun kau da faɗan albarkacin baki kun kauda a kalubalanci shugaba a kan membari kun kauda a kalubalanci shugaba ko a rediyo ko a jarida ko a magazin kun kawar tunda a tushe ake karantarwa ake kawarwa an ka kauda tushe a yi reshe ya faɗi ai faɗa albarkacin baki ai menene reshe ne asalin ita ce menene wannan tsari na demokradiyya da aka aro shi daga amerika shi ba da daman yanci har ya ba da daman zanga-zanga ma ko ba shi ya bayar ba shi ya bayar zanga-zanga wa ake wa shugaba to amma a musulunci ai ba san da zanga-zanga ba amma demokradiyya ta zo ta bayar to ya zaka ce wannan sai za ka ga dubbai suke fitowa suke ta zanga-zanga ma'aikatan gwamnati ne a yan siyasa ne a mata ne a wasu duk gasar suna ta yi kuma duk suna mai hujjar su wannan constitution ɗin ko ba shi bane to ga tushe ka bari don jahilci ka je kana magana kan reshe don hauka don rashin kan gado eh? to babban sharrin shi ne suna aiki ne ma 'yan siyasa suna aiki ne ma ma 'yan siyasa yan siyasa suke aiki ka san yan siyasa wanda ya kai ga madafun mulki bai so a soke shi bai son a soke shi to sai ga waɗannan su zo suna ba su kariya cewa in ka taba su kai kawarici ne to in baka so a ce maka kawarici ba sai ka rufe bakinka kai shiru ko ba ku gane ba ne in baka so su ce maka kawarici waɗannan mahaukatan to ka daina magana kan 'yan siyasa ka bar su cika ransu ba babbaka su yi komai matalaka su saci kudinsa su zalunce shi su kibiyansa albashi akan kari su kibiyan gratuity su kibiyan fansho, duk ku jawo baki ku shiru duk wanda ya fito ya magana to shi dan tawaye ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko malami ne in yi magana to dan tawaye ne don Allah wa suke karewa 'yan siyasa shugabannin zalunci su suke karewa to hankali ma zai karbi wannan ba shari'a ba hankali ma zai karbi wannan balle addini mutum ya yi zalunci ka ci a yi shiru kuma dokan ƙasan ta ba da daman ka fito ka yi magana amma ga wani jahili can ya shiga ɗaki yana zara idanu mahaukaci yana ci a in kai magana kai ci ne wani ba musiba ba ne musiba ce musiba ce ta tunkaro mu ke mu ta addu'a Allah ya kawar mana da su Allah ya kawar mana da su yawwa Allah ya kawar mana da su kuma Allah mai ji addu'a bayan bayansa ne Allah ya kawar da su mu dai kowane irin zalunci wala za mu yaƙe shi kowane irin zalunci wala da mu yaƙi wannan zalunci din kowane iri fa ba tare da zaɓi ba zaluncin talaka ne zaluncin shugaba ne zaluncin wani mai kuɗi ne kowaye za mu yaƙi wannan zaluncin bigaddin nazari an mauƙifihi kowane irin matsayi yake da shi matsayin da ya ɗauka a kanmu wala da mu da mu yaƙe shi yawwa saboda hakan nan mu lalace wanda ya rayu a cikinku wa man ya ishi minku duk wanda ya rayu cikin fa sai ra ikhtilama ka sai ga sabani to ga sabani muna gani yanzu mu lalace duk wanda ya rayu dai ga sabani a addini na to sabani da muka samu kenan mutane zuwa da sunan ahli sunna su raba ku su zo da sunan salafiya su raba ku ta kama lalace? wa man ya ishi minku duk wanda ya rayu a cikin ku ya rayuwarsa zai tsayi eh fasayara ikhtilafan kathiran dai ga sabani mai yawa a cikin wannan addini gashi muna ta gani sai manzo Allah ce to idan wannan sabanin ya auku fa alaikum bi sunnati ina muku umarni ku bi sunnata ku bar wannan sabanin ku bari kar ku shiga ciki ku bi sunnata wa sunnatul khulafa eh, al khulafa ku bi sunnan sahabbaina Abubakar Umar Usmanu Aliyu Almahadina masu masu menene wanda suke shiryayyu arrashidina masu shiryarwa ku bi sunnan ba ruwanku da wannan eh yace tamassaku biha ku rike gam gam ku rike sunnata bin nawajiz da tura min ku rike da haƙori gam yadda kama hakorinka da ka rike gam wannan matsala yana nuna wai ku rike ta da tsanani da kyau ne sai kamanta abin da rikewa da haƙori. sai ce to wa iyakum ina muku gargadi in ji manzon Allah wa iyakum ina muku gargadi da menene muhdasatil umur fararrun abubuwa na bid'a addini na muku gargadi ku ne sance su domin me fa inna kullu muhdasatin bid'a duk wani fararren abu a cikin addini sunansa bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ce kowace iri ba kowace iri ba bid'a kyakkyawa duk wani abin da ɗan bidi'a yau zai kawo maka da suna wai bidi'a ne kyakkyawa to asalinsa ba bidi'a ba ne. Gaɓancinsa ne da jahilcinsa ya mai da shi bidi'a. sai sa Ibrahim Inyas a littafinsa da ake ce masa tafsiratul anami fi anna al Imamu huwa al-imamu yace duk wanda ya karkasa bid'a zuwa kyakkyawa zuwa musaba yace yace bai da dalili ko Qur'ani ko hadisi bai da shi yace da manzo Allah ce kullu bid'atin yana nan kowace bid'a bata ce amma kaga magoya bayansa a yau suka karyata shi suka zo suna zagin mu wai akwai bidiya kyakkyawa suka karyata Ibrahim Yas saboda bidiyan ta musu kauci suka karyata shi suka karyata shi don su zamu daman zagin mu ko ba ka bane gashi a rubuta littafin sa kwaro a shafi na 75 da ma hoton Ibrahim Yas a kansa a Kano ake buga shi yana nan yace kowace bid'a bata ce ba kyakkyawa da aka kawo maganar makarantu ba ai waɗannan yan bidiya namu na rasul jarima ya karanta da su suna ce ai makarantun zamanin nan malami ya tsaya a aji da allo ana rubutawa da gina su bidiya ne ibrahim ya sace ba bidiya bane yace waɗannan makarantun ba ba bane wasa'il ne na karantarwa yace ba ba bane to ya rakai me zaka ce akan haka saboda yan bidiya masu zuciya ne kamar yadda madakhila din masu zuciya masu zuciya ne fada suke da addini wallahi tallahi fada suke da addini fada suke da sunna an gane wani ko ba gane ba wallahi tallahi fada suke da sunna wani lokacin ma in suka yi wata magana sai ka samu suna ma ribza malaman nasu ne saboda jahilci ba su ma karanto wani maganin ma malamin su ba su zagi wanda ya faɗi wannan magana ka samu malamin su ma ya faɗa ko ba ka bane ai shine wanda ya zo nan din al-ilmu zinatul zinatul fata Ahmad da ya zo nan daga Maiduguri ya yasa wannan bid'a ya kafarta Shehu Tijjani da bakinsa magana ya kawo shi dan bid'a yace duk wanda ya faɗo abu kaza kafiri ne sai ce ka da wanda ya faɗa kafiri ne ya fa yadda da faɗa kafiri ne to Shehu Tijjani ya faɗa a jawahirul ma'ani a shafi na kaza kaga Shehu Tijjani ma ya zama kafiri kenan sai ya shiru kuma sai ya shiru Eh, a kai kace duk wanda ya faɗi wannan magana kafiri ne to tijjani ya faɗa da haka kenan tijjani kafiri ne da harshenka da bakinka kuma ya kama zara idanu ya kama zara idanu Allah sauwaka to amma kun san wani abun farin ciki wallahi yan bid'a sun makara suna ta yadu wala suna tayirin jayi ko yanzu wallahi suna tayirin jayi wallahi eh kuma sunan karuwa take kuma sun raguwa suke wallahi suna ta tayar sai ana wani program kaga comment din mutane kaga masu tambaya su waye suke mata da maza to ka san dama su damuwan su kar a gane to kuma ana ganewar su dama fa bullowansu abu ya bullo da yan bid'a waɗanda suke hawa social media ɗin suke zagin mutane abubi ne kun san abu wa ya sani abubi rak ya fito da su abubi ne yan ɗari ɗin nan abubi ya fito da su wa ya sani a'a ba neman shahara ba ne ba neman shahara ai abun ya wuce neman shahara yawa ɗaya kenan sun fito ne don su kare bidiyoyinsu da malamansu saboda duka ya musu yawa duka ta ko'ina wallahi tala abin da ya fito da su kenan kare bidiyoyinsu da malamansu shi ya fito da su amma wallahi ba don karantar da addini ba dama addini ba su karantar da shi ka ta wajen karantar wadda ba a faɗa da bidi'a ba a faɗa da shirka annaba mai suka zo suka yi wallahi duk wanda ya ce zai karantar bai faɗa da shirka ba bai magana kan tauhidi ba bai faɗa da Bidi'a ba bai magana kan sunna ba wallahi ko ya ce da karawa ƙarya yake yan bid'a suna suna magana tauhidi suna magana bid'a suna karfa mutane a bi sunna to kaga dama ba su karantar da addini ba sun fito karantarwa bane wallahi sun fito ne su kare dariƙar su kare malamansu billahi ladila da wannan shine na ɗaya kenan na biyu to kai kokari wani a takaice na biyun shine su kange mutane kasu fa'inta inda aka sa gaba su dama da su mutane ne kasu fa'inta don in mutane suka fa'inta suka gane to za su zama banza za a kyamace su ko mace kin duniya da ta fito da interfaith me yasa ta fito da shi ne saboda a daina kyaman juna a daina kyaman su a haɗa kai ko ba gane ba ne ai in tafi da manufanta kenan a fitar da kyama musulmi kar ku mene menene kafirai duk dan adam bai so a kyamace shi duk dan adam bai son a san asirinsa to waɗannan yan bid'an ma damuwansu shine idan mutane suka fahimta to su ba ƙarshen su ya zo za su ji kunya sai ka ga abu biyu fito da su kare shehunansu kare bidi'ansu na biyu a kange mutane kan su fa'inci inda aka sa gaba a zauna haka didim su batar da mutane da ɗabi'a su ne ta amma alhamdulillahi muna godiya ma Allah wallahi sunna ta ci nasara tun muna da rai wallahi sunna ta ci nasara wallahi wallahi cina ta ci nasara kai yanzu nan a Bauchi in za za buɗe masallacin juma'a goma wala da wuya ka samu na bid'a biyu a ciki duk na sunna ne kai in wani ma gina masallaci ko da ɗan boko ne wanda bai da ilimin addini bai san addini ba sai ya nemi ahlus sunna ya danka musu sai ce dan su ne masu raya masallatayya da karantarwa ko ba su bane sun ka ba su masallacin ma kashe shi suke yi kashe shi suke ko ba ka bane to alhamdulillah mu gode ma Allah an ci nasara suna dai ba mu wahala kam suna ba mu wahala domin ko tattaunawa da kake da su wahalarwa ne ana gabar suna yamma kaga dole wahalar da kai ka'idodin da kake so ya fahimta bai karanta su ba bai san da su ba malaman su karantar da shi ba kawai yana magana ne da ka ta kaga dole ka sha wahala kullun tattaunawa da wanda ya jahilci abu yana da wahala yana da wahala Allah ya sauwaka na'am akwai tambayan assalamu alaikum wannan tambaya ce wai uh, wai mene tawaye a musulunci tawaye a musulunci shine ka ɗauki makami ka koma jeji kana yaƙan shugaban da musulmi suka zaɓe shi khalifa an gane wannan ka ɗauki makami ka koma jeji da kai da 'yan uwanka masu ra'ayi ka koma kana yaƙansa kamar da khawari suka yi wa alimin abi talib suka tattare suka fita cikin jama'a suka je wani guri da ake ce masa haruri harur suka suka yi dafo a wurin suna yakan alim na talib suna yakan duk wanda ma ke tare da shi shine ake ce musu khawarij